kama daga 'yan siyasa shugabannin al'umma da na addini na ƙara nuna muhimmancin addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya shafe wata ɗaya ciba London inda ake duba lafiyarsa. Na shiga helkwatar jam'iyya mai mulki APC inda na tarar kowane ofis labarin shugaban ake yi da yi masa fatan dawowa Abuja don ci gaba da shugabancinsa. Duk da taron da na taras ana yi na kaddamar da kwamitin rikon kwarya ne na APC a jihar Gombe karkashin kwamishinan kasafin kuɗi na Yobe ED Barde Gubana taron ya fara da addu'a ne ga shugaban da rufewa da yi masa addu'a wanda sanata Danjuma Goje ya gabatar. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Sani Umar Barade na daga waɗanda ke ganin babban aikin da shugaban ya gudanar. Mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari Allah ya ƙara masa lafiya Allah dawo da mana da shi gida lafiya saboda mu yan north ko bai mana ko ko titi ɗaya ba ko bai kama mana wuta ko bai kama mana komai ya gama mana komai saboda zaman lafiya shine a gaban komai saboda lokacin da ake cikin rikici ba a zaune lafiya sallah ba za ka yi yadda kake so ba yan uwan mu kiristoci ba za su je coci yadda suke so ba ba za ka je kasuwa a cikin kwanciyar hankali ba za ka je banki duk inda mutane za su kai mutum hamsin ba kai saka je cikin natsuwa ba hakanan shi ma kwamishina idi gubana na da wannan shawarin so muna kira dan kananan bambance-bambancen na a yi haƙuri a haɗe a bada goyon baya wa janar buhari a bada goyon baya wa apc dan shaurin jihohin da suke ba sa hannu ma duk su dawo mu ga cewa an jara apc a najeriya insha allah umar waziri kuma mai taimaka shugaba buhari ne kan lamuran siyasa ofishin sakataren gwamnati na alwashin farin jinin shugaban na nan kamar biyar. kamar yadda muka ba shi ƙuri'a insha allah zaɓe mai zuwa haka muke ɗinke duk wani wanda zai zo yana kawo mana baraka ba mu yarda da shi shi kowane ne. Islama irin su shugaban Jibiru Sheikh Abdullahi Balalau a nasu bangare na kiran kara dagewa kan addu'ar. Imam Ahmad bin Hanbal da makamantansu suna cewa da Allah zai sa cikin addu'o'in da muke roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala za a karɓa cikin bukatun da kake da shi cewa suke ba zan yi wa kaina addu'an ba sai in sanya addu'an nan da za ta zama karɓaɓɓiya a wurin Allah ta zama na yi wa shugabana Allah maɗaukakin sarki ya bani shugaba na kwarai mutumin kirki wanda samun irin wannan addu'ar ta karɓu shugaba ya zama na kirki to kirkinsa na shafan ƙasa ga baki ɗaya zaman lafiyan ƙasa da kuma bayin Allah za su zauna lafiya don haka da wannan nake kira ga dukkan mu su dage da yawa wannan shugaba namu addu'a muhammadu buhari shugabanmu allah ya bashi lafiya wato shugabanninku na kwarai su ne waɗanda kuke son su su ma suke ƙaunanku kuna musu addu'a suna muku addu'a haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faɗa. Fadar gwamnatin Najeriya ta wafintar da masu tunanin mukaddashin shugaban ƙasar osim Bajo na aiki fiye da shugaban tana mai cewa kunne baya girma ya wuce kai. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.